الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin littafin muktasar khalil shahi na 304 inda shewa halilu yake cewa an gane waladil mukatabati shi ba Eh? Ah. Eh? wakifat an yi waƙafin ƙimatu waladin ƙiman na naɗa na almukata bata wadda an kaɗa muhansa to wannan ƙima ta shi an yi waƙafinta takwas in an kai waƙafinta ni aka son a ce فإن أدت آه. آه. فإن أدت ذكرنا ها فإن أدت إن تربية أنا جمو من كتابة أي كلنا وما هي دوحة كنا يعني نتحدى حد ما ياتي ميدا ميزوبي قصد مثلي ko ga jawahir ka duba ko yana fa'in addat a a ayyuna fa'in a dat dat ne ta shididi sannan kuma ya kana da tawo an gane ko to in ta bayar da na jamomin ta ba a ila abin kun gane sai ta koma zuwa ga uba ta amshi kayanta awo yin wani mukata baɗin ta ba da na jimominka ta ba da an kaɗara mata na dukiya an gani ko ga shugabanta ta hita ta zama ɗiya to ta zan ɗiya da ita da ɗanta don haka sai ta koma ga kima ɗannan wanda an ka wurin uba ta amsa awo ɗaɗana wa ƙubila ya ce muku kila so eh wannan kam ba wa kila ba nan ne yake Allah baka an karbi ƙaunin zoji magana miji innahu gurra ya shi rudi ne an kai idan an ka so ana magana ya ce a ni rudi na an kai wallahi da wallahi haka ni in ba don an rudan ba an rude shi an ce tiyata an gane walau ha aw mata matsuli a alamu jibir yarin saka adami walau dallaka yau da miji ya rab da mata au mata ko ko sun ka mutu duka miji ya mutu mata ta mutu sun le'a. sannan magada sun ka leko Alamu jibi khiyari masu ga ajimin da wajabtar da inda miji na da rai da ya yi khiyari kamar babu na a cika mata sirati sai a bata gado kalayin wasu abin sun kaso a ce a kore ta gado tunda inda hana da da ya zaɓi sannan a nisa salati za a bata tunda da gawa ah, ah aha eh ji ba hmm. sai akwai yari na tamarin da mata wani wani hauki ya samu ga wali ya ɓoye ya iyatai da ya ra'ire ne da dundumi mai kiranta wanda ya toye tsira son ta ya ba ya tuwo maka ita ka ganta sai ta taho shi a a jiran ba ta taho ta ta ta ɗaya ta tutsin ta haɗi ta ɗora lalaba inda inda kalabin ta yake ya ce shi mai gida ko ta ya ta ta mai cewa a ah, kai kunya dai ta kamata to don me ga suna maka ne asiri ko kai an kana ta kai wai tsakanin da Allah haɗi ka kai ba ka ka san abin ka san shari'a ka wala hawi ko asina ba da mutara kama da makamta na daga ayyuba waɗanda ba a radi da su walaihe kata mulafana ya zan wajibi ga wani shi ɓoye alfashar ɗiya sai wanda an mahdubi ana neman yan shige shige ta kai amma ana neman wala akwai min kafin da ta ina an kame kamna la halau da hadari wala da wala da ta to ba oh. wala sahu kaulin ingatacce man'ul ajazan a hana mai ciwon gazan min waɗanda ya ma'i ta kamata ta ka ba ne awo

ai mata ne suna da ikon su harkar su diyana su waɗanda ba bayi na ba wala ya ilaka zuwa da hankalin su wata ana kuma kan walal arabi ya taraddu maula al'amunta sibi ya samu gaba laraba yi raddi da maula wanda a cikin su al'amunta sibi wanda ka jingina kai ne ga laraba ba balarabi na ba saboda ya yi shi ma ya sha ta gaɗi to su mutai karatu ana yi shau mutai ko awo balarabe abin nan maulana cikin su yake shi ba balarabe na ba amma in ta sabi shi ka yi na shi balarabe na ka gane ko to yana neman yana neman mata ya an kato ana magana laraba shi ma sai sa kai ne mata sai ta ɗauki balarabi na sai ta aure to ita wannan mata tana da damar da ba da ta gane to ya samu ta samu ta ta ba ni sai ba ko da ya fi cewa balarabi na kai cewa balarabi na kai كذابرة بنت سابع ألقيا لقية أو ملكرقا قليا بقيت نسوة الوكالة بقى كذابرة بنت سابع ألقيا لقية أو ملكرقا قليا للعربي أما بات الدامة رجل بقى da arabi in ba larabe na kowar irin nau'i na larabawa ba ta rajibi إلا قريشية متزوجة على أنه قرشي ما ينبيع sai ba ƙurai ta ta armi wani tana ganin sai bayyana ba larabi ɗaya na ba ba ƙurai ta ce wallahi ba ta yi sai ba ta armi da ba ƙurai ba ba ta an ba ta wuce وإذ هو العبد كفان للهرة العربية القريشية فوق أشيك مغربة ها انت جبا ها من جبا ايه سيارة دي بشي فاصلون سونا بافان فرصو لا طيب، تكاد داريا eh to kai ko ba su gani yanzu ma ga tsohon kanan ba su yi don da ba ba tsohon ke wale a dunga sai wadanda sun karga sun ka shiga wadanda sun ka za a dunga eh? kai mala mamar ku jin bana kuna alifar da ba jin bana ba hmm? a ah, ha kai ba kai magana yan samalin shi an ji ba eh. babu wani bambanci ta a'a sun suka kai malama mutu kana ganin da banu hashimi da bani mutallif da ala aqilu da ali ja'faru da duk sauran laraba duk suke ɗan ka tambaya eh? hmm. annabi sallallahu alaihi wasallama bai ce bai yi kirari ba shi ba ƙwarshi ne eh? to abinda an ka faɗa don ka dawo ka ɗauki kanka ba kowa ba ka zanna Allah da kuma matsayin dangane da gida da ɗaukaka to kakka mace da bambancin su yanzu idan ba shi ya kidin Allah wanda a ƙasan ƙasa da ƙabila yadda Allah sai ya yi shi wurin ubalde to amma yan ba shi yadda Allah duk ƙabila ta bi Allah ba ta zama daidai shi Allah ya hihita su kalmomin su suna a cikin ƙur'ani haba sama sai